bismillahir rahmanir rahim amma ba'ad menene abubuwan da aikata su mustahabbi ne ga mai azumi ma hiya al-ashiya'u allati yustahabbu lis-sa'imi fi'luha mustahabbi ne mai azumi ya aikata abubuwa daban-daban menene su ya ƴan uwana kai ɗaya ne ka sani sauran ba ku azumi ne to faɗi yin sadaka yin addu'a karatun alkur'ani sallan tarawihi gaggauta buɗe baki jinkirta sahur zuwa umra a cikin watan azumi Allah ya maka buɗi fatahallahu alaik wallahu ta'ala a'lam